Tarihi ta ɗaya Sura uku ’Ya'yan Dauda maza Waɗannan su ne ’ya'yan Dauda maza da aka haifa masa a Hebron, ɗan farinsa shi ne Amnon ɗan Ahinawam, mutuniyar Yezireyel, na biyun Daniyel ɗan Abigiyel, mutuniyar Karmel, na ukun Absalom ɗan Ma'aka, ’yar Talmai, sarkin Geshur, na huɗun Adoniya ɗan Haggit. na biyar Shefatiya ɗan Abital, da kuma na shida Itireyam ta wurin matarsa igla waɗannan su ne aka haifa wa Dawuda a Hebron, inda ya yi mulki shekaru bakwai da wata shida. Dauda ya yi mulki a Urushalima shekaru talatin da uku, kuma waɗannan su ne yaran da aka haifa masa a can, Shimeya, Shobab, Natan da Solomon, waɗannan huɗu su ne Bet Shuwa ’yar Ammiyel ta haifa, akwai kuma Ibhar, elishamma Elifelet, Noga, Nefeg, Yafiya, elishama eliyada da Elifelet su tara ne duka, dukan waɗannan ’ya'yan dauda ne maza, ban da ’ya'yansa maza ta wurin ƙwarƙwararsa Tamar ita ce ’yar'uwarsu, sarakuna Yahuda Zuriyar Solomon su ne, Rehobowam, da Abiya, da Asa, da Yehoshafat, da Yoram, da Ahaziya, da Yowash, da Amaziya, da Azariya, da Yotam, da Ahaz, da Hezekiya, da Manasse, da Amon, da Yosiya. ’Ya'yan Yosiya maza su ne, Yohanan ɗan fari, Yaho, Yehiyakim. ɗa na biyu, Zedekiya ɗa na uku, Shallum ɗa na huɗu. Magādan Yehohiyakim su ne, Yekoniya ɗansa da Zedekiya, zuriyar sarauta bayan zaman bauta Zuriyar Yekoniya kamamme su ne, Sheyaltiyel, Malkiram, Fedahiya, Shanazar, Yekamiya, Hoshama da Nedabiya, ’ya'yan Fedahiya su ne, Zerubbabel da shemayi ’ya'yan Zerubbabel maza su ne, Mashalam da Hananiya, Shalomit ce ’yar'uwarsu, akwai kuma waɗansu biyar, Hashuba, Ohel, Barekiya, Hasadiya da Yushab Yesid, zuriyar Hananiya su ne, Felatiya da Yeshahiya, Refahiya, Arnan, Obadiya da Shekaniya. Zuriyar Shekaniya su ne, Shemahiya da ’ya'yansa maza, Hattush, Igal, Bariya, Neyariya da Shafat, su shida ne duka; ’ya'yan Neyariya maza su ne, Eliyohenai, Hezekiya da Arzikam su uku ne duka; ’ya'yan Eliyohenai su ne, Hodawiya, Eliyashib. Felahiya, Akkub, Yohanan, Delahiya da Anani, su bakwai ne duka.